wannan bature Allah ka zine mashi Allah ka gaugauta da shi zuwa jahannama Allah ka hada shi da cutar kan jama'u da matar shi da ƴaƴan shi da uwar shi da uban shi da kakan shi da ku saurara ku ji ga wani furici da wani arna ya yi shi a rubuce wani bature a watan Nuwamba 1991 wanda ake cewa Jack Casto yake cewa this is a terrible thing to say in order to stabilize world population we must eliminate 350,000 people per day yace idan har muna so population na duniya mu mai da shi mu daidaita shi ya tsaya yadda ya kamata to dole mu samu hanyar da a kowace rana za mu kashe mutum dubu ɗari uku da hamsin a kowace rana ya ce idan ba ana kashe mutum dubu ɗari uku da hamsin a kowace rana ba to ba yadda za a yi population na duniya a mai da shi yadda ya kamata a mai da shi kai wannan har da shi ma Allah ka tsine mashi Allah ka ƙara tsine mashi ka ƙara tsine mai da family nasa gaba ɗaya suna kan rayuwa yanzu ba wannan ra'ayin za ku yi mamakin ya kirkiro cutar kanjamau wai ina so ne ku gane cewa za su iya kirkiro cutar kanjamau don su gama da ku to ku saurara ku shi akwai wani arne da ake cewa betran wato Russell a cikin wani littafinsa wanda ya sa wa suna The Impact of Science on Society tasirin kimiyya akan al'umma ga abin da ya faɗa a cikin wannan littafi nashi yace at present the population of the world is increasing. War so far has had no great effect on this increase. If a black death could be spread throughout the world, once in every generation, survivors could procreate freely without making the world too full. Yake cewa, a halin yanzu adadin mutanen duniya yana karuwa karuwa da ta wuce hankali. yace yaƙe yaƙe da ake ta yi a duniya ina da muke murnan za su rage yawan mutanen duniya shi yasa suke ta cin fitina a kasashen ku ka taba jin ana yaƙi a Amerika ko a Ingila sai a ina sai a kasashen ku suwa suke kirkiro shi mu nan Najeriya wace irin hanya ce ba a bi ba a kirkiro abun ya gagara duk kashe-kashen da kuke ji ku saurara ku ji idan bature ya ce baƙaƙen fata ya ce black ko yace ce to abin da yake nufi duk mutanen duniya banda bature shi kadai a wajen bature kai baki ne balarabe is a black ba india black ne idan kai ba bature bane kai black ne saboda haka da bature kaji ya ce black su mutu to duk da wayannan yake nufi duk laraba black ne a wajen su ba india black ne a wajen bature bature shi kadai ne white man ya ce a halin yanzu mutanen duniya sun yi yawa ya ce da ake a duniya mun ɗauka zai rage yawan mutanen duniya mun ga ba wani tasiri da kukuwa su kai ba su rage mutanen duniya yadda ya kamata ba ya ce in za mu ɗauko hanyar da za mu watsa mutuwar baƙaƙe ko ina a duniya su ta mutuwa ya ce to wannan zai sa waɗanda suka cancanci su rayu turawa kenan sai su rayu a duniya su ci gaba da haihuwa ba tare da sun cika duniyar abin yayi yawa ba wannan batu da shi malaka zai ne mashi ka ƙara tsine mashi to ku saurara ku ci ga wata magana mai ban tsoro wanda wani bature ne ya faɗa PW Bota PW Bota wani har ne shi lakta ma yake wa turawa yake cewa kar su ɗauka wai baƙaƙe su ma mutane ne kamar su turawa yace baƙaƙe dan mun kashe su ba laifi muka yi ba yace kai ku ce suna da hannu da kafafuwa da idanuwa irin namu yace ai idan ka lura shirwa takan zo ta dauki dan tsako ta cinye shirwa da dan tsako duka sun yi kama da tsuntsaye ne su dukansu yace to shirwa ce ta laifi da ta cinye dan tsako ko dan tsako ne laifi da aka cinye shi yace yadda duniya take kenan saboda haka baki shi ne dan tsako mu ne shirwa in mun cinye ba mu aikata laifi ba yace kuma wani zai ce bakake sun yi kama da mu a wajen halitta yace to yanzu kadangare dan yayi kama da kada sai a ce shi ma kada ne yace da su ma mutane kaman mu da kaman mu har da gaske Allah yana son su ai da Allah yayi musu kalar fata irin tamu ya ba su kwakwalwa irin tamu amma fata su da tamu daban kuma su sakarkaru ne ba su da kwakwalwa ta duk su mutu kawai wani bature ne PW Bota ku saurara ku ji abin da yake faɗa ku saurara ku ji abin da yake faɗa yake I wish to announce a number of new strategies that should be put to use to destroy this black box, referring to Africans. We shall now make use of chemical weapons. I am sending out more researchers to the field to identify as many avenues as possible where the chemical weapons could be employed to combat any further population increase. Food supply should be used we have developed excellent slow killing poisons and fertility destroyers. My scientists have come up with a drug that could be smuggled into their brews to effect slow poisoning results and fertility destruction. Working through drinks and manufacturing of soft drinks geared to entice blacks, which could promote the channel of reducing their population. Abin da wannan bature yake faɗa ne yace ina so in sanar da ku wasu sabbin hanyoyi da matakai da za mu ɗauka domin gamawa da baƙaƙen nan marasa amfani a duniya wato 'yan afirka kenan ya ce a halin yanzu dole mu yi amfani da chemical weapon abin da ake cewa chemical weapon shine a kirkiro wasu kwayoyin cuta a yada cikin ku ya ce dole mu kirkiro kwayoyin cuta domin mu yada a cikinsu yake cewa yanzu haka maganar da ake na tura ƙwararrun masana kimiyya masu bincike da za su je su gano mana hanyoyi da irin ƙwayoyin cutar da za a ƙirƙiro wayanda za mu yi amfani da su domin mu takawa yawaituwa da baƙaƙe suke yi a duniya burki yake cewa mu yi amfani da hanyoyin abinci yadda za mu sa musu irin wayannan magunguna a ciki yace yanzu haka mun samu nasarar ƙirƙiro wasu kwayoyin cuta poisons masu kashe mutum a hankali a hankali ba rana ɗaya zai mutu ba amma in sun shiga jikinsa a hankali a hankali a hankali da haka za su kashe shi ya ce bayan wannan mun kirkiro ƙwayoyin cuta da za mu yi amfani da su wa'anda za su hana wa'annan baƙaƙen haihuwa akwai buƙatar haihuwa da suke ita ma a taka mata birki sai yake cewa jami'ai na na kimiyya yanzu haka sun ƙirƙiro irin wa'annan ƙwayoyin cuta wa'anda za mu yi amfani da su ta abubuwan sha ya ce a sanadiyar haka akwai bukatar mu kirkiro musu abubuwan sha daban-daban soft drinks minerals juice juice kala daban-daban dama makwadaita ne to sai mu amfani da wayannan juice juice din sai mu sassaka a ciki yadda daga sun sha to shikenan a hankali a hankali sai ya mutu bai san yadda aka yi mutu ba a hankali a hankali sai ya daina haihuwa bai san yadda aka yi daina haihuwa ba ya ce wannan ita ce sabuwar hanya da sabon mataki da muka zo da shi domin rage yawan wayannan bakaken a duniya da Allah ya tambaye ku wanda ke da wannan tunanin ya ma fito karara ya gaya muku abin da zai akwai mamaki idan aka ce amerika su suka kirkiro wayannan kwayoyin cutar akwai wani abin mamaki a ciki sun yi amfani ne da abin da ake cewa visna theory akwai wata cuta da take kama tumaki tana shiga cikin homon na tumakin ne a ƙasashen turai ne suka ga wannan cutar sai tinkiya ta rinka ramewa gashin cikinta sai ya rinka zubewa sai ta rinka kodewa sai ta kanjame daga ƙarshe ƙasusuwan ta su zama basu da ƙarfi sai ta mutu to ta hanyar da wa'annan sinadaran da irin su aka hada da wasu sinadarai na kimiyya da wasu bala'o'i da wasu musibu aka hada aka cakuda aka tada cutar kanjamau ƙarshe aka zo aka yada ta a duniya yanzu kuma aka rasa hanyar da za a bi a yi maganinta kuma sun yi ta da ta kashe baƙaƙe to amma Allah mun gode maka da ya zama hafara da mata na kashewa bakaken kuma ta fi kashe wanda ya tsokano da kanshi wannan ita ce hanyar da aka bi aka kirkiro cutar kanjamau da kuma manufar da aka bi aka cuto aka kirkiro cutar kanjamau ɗin a kanta idan kana bincike a website musamman website da na bamu dazu ka ga abubuwan ban mamaki da za su tada maka hankali na irin yadda cutar kanjamau ta zama a duniya Allah ka gafarta mana to amma wasu alamomi ne ake gane cutar idan ta kama mutum akwai manya-manyan alamomi guda uku da su ake gane cutar kanjamau ta kama mutum mazinaci karka kana ta yin zina ba kamu da kanjamau ba ka ɗauka ka sha ba haka lamarin yake ba likitoci sun tabbatar da cewa ƙwayoyin hiv suna iya yin shekara takwas zuwa goma a jikinka kamin su zama aids kenan kana iya kamuwa da cutar ta shekara takwas a jikinka baka san ka kamu ba sai lokacin da ta taso lokaci ɗaya sai ta murkushe ka sai ta gama da kai kenan kar ka ɗauka ka sha watakila kana ciki ba zan manta ba akwai wani matarsa ba lafiya an je asibiti za a kara masa jini za a kara mata jini ya zo yana diri cewa shi bai yadda a kara mata jini ba kar a sa mata jini mai cutar kanjamau zai je ya kira abokansa a jajininsu aka ce ya je ya kira kamin ya je ya kira sai suka yi matar test sai suka samu ta kamu da cutar kanjamau din ashe da ya zo sai suka fara mata test sai aka samu ashe shine ma ya dauko ya zo ya makala mata abokan nasa guda hudu da aka gwada guda uku duk suna da kanjamau ɗaya ne bai da kanjamau Allah ka raba gartattun bayinka da wannan cuta mazinaci in mai rabon tuba ne Allah ka sa ya tuba in bai da niyyar tuba Allah hada shi da kanjamo daga alamomin da ake gane cutar kanjamo da su abu na farko shine rama haka nan ba wato mutum ya ta ramewa ba san dalili ba akwai cututtuka da dama da ke iya sa mutum ya rame kar kawai da kaga mara lafiya ya rame ka ce kanjamau ne akwai cututtuka dama da suke jawowa sai da ita ma kanjamau daga cikin siffofinta akwai ramar yana ciki ina fata an fahimci wannan kenan 'yan gara ma kawai bai sa ya zama mutumin yana da kanjamau ba sai an samu cikakken bincike da za a tabbatar da ita ne saboda raman ne ma watakila ya sa bahaushe ya sa mata kanjamau yadda mai cutar yake kanjamewa kaga ya koma sai kace dan ruwa ko takawa bai yi amma sai baki radau radau in yana magana in kana daga waje in ka zo ka gaishe ba za ka dauka shi ne ba abu na biyu shine gudawa mutum ya kama gudawa da ba a san kanta ba kuma ba dalili shi bai ci wani abu da ya rikita masa ciki ba ita alama ce ita ma wacce take nuna cutar kanjamau alama ta uku shine zazzabi mara dalili kullum kai ta rashin lafiya ka yi treatment na malaria shiru ka yi treatment na typhoid shiru duk wani canki canki ka gama baka ko ba maza ka je a HIV test ita ma alama ce ta cutar kanjamau wannan manya daga cikin alamomin kenan amma akwai ƙananan alamomi wayanda suka hada da tari mana dalili haka nan kawai mutum ya kama tari koyaushe da kuraje haka nan kuraje su rinka feso mutum a jiki sannan wato fatar bakin mutum ita ma takan canja ta yi wani fari-fari shi ma yana daga cikin abin da yake kawo yake nuna alama haka nan kaluluwa ce ta fito maka a jiki shi ma alama ne ba tare da wani dalili ba ya mutsewar fuska kaga fuskar mutum ta ya mutse shi ma alama ne na cutar kanjamau din da fatar jikin mutum rashin cin abinci shi ma duka yana cikin alamunta da rashin kuzari duka alamunta ne da zubewar gashin kai kaga kan mutum ya koma sai ka ce wata goruba goruba hakan nan ciwon jiki ta ko ina jikin mutum ya kama ciwo shi ma alama ne sannan daga cikin alamunta duk maganin da ka sha ba zai yi amfani ba kai ta shan magani kamar ka sha ruwa ka sha wannan ka sha wannan ka sha wannan to a biya hankali wayannan duka alamomi ne na cutar kanjamau wasu irin illoli ne da matsaloli wayanda cutar ta haifar mana yanzu a duniya cutar ta haifar mana da illoli da matsaloli masu yawan gaske wato illolin tana shafar wanda bai ji ba bai gani ba ya ku mazaje ku ji tsoron Allah shin amanar taka ta yi yawa ka je waje ka yi zina ka ɗauko cutar ƙanjamau matar ka baiwar Allah saliha ta kwarai bata san hawa ba bata san sauka ba ka zo ka jona mata ƙarshe ka tafi lahira ka batta kuma babu wanda zai aure ta ta karasa shi rayuwar ta ba miji yanzu bakin ciki da bala'in da ka jefa ta shi kadai bai sai sa kai ka wuta ba kar a je zunubin zinarka wannan bala'in kadai bai sai wuce da kai jahannama ba tana yiwa wani ya zo ya aure ta bai sani ba shi ma ya kamu sauran matansa su kamu duk kai da ka je kawo zina ka liƙa wa matarka duka kana cikin da ka ja wannan bala'i na san dan wani bawan Allah wasu bayin Allah mahaifinsu da mahaifiyarsu aka samu matsala auren ya mutu suka bi hanyar da za a gyara abin ya gagara da yake suna da hali suka gina wa mahaifiyar gida suka ce ya kamata ta yi aure suka samu wani dattijo dattijo suka auro mata ashe dattijon bariki ne kamin a yankara rashin lafiya ta kama ta a gagara ganewa shi ma ba lafiya karshe ya mutu suna kai ta asibiti ana yi mata test sai aka samu ta kamu da cutar kanjamau ya sa mata ƙarshe a kowane wata za a kashe kusan dubu goma sha biyar a kanta suna cikin wannan baƙin ciki akwai yaro a gidansu ba ɗansu ba ne amma su suka ɗau nauyinsa har ya karatu suka ɗauki ƙanwarsu suka bashi ashe shi ma mazinaci ne kamiya ankara ya kamu da rashin lafiya ya mutu ita ma yarinyar ta kamu da rashin lafiya ana zuwa da ta asibiti aka bincika sai aka samu kanjamau ce da suka je suka bincika fal ɗaya suka samu ashe shi ya ɗauko kanjamau ɗin ya kashe ta ita ba. na san ana ramma mahaddacin alkur'ani mai girma mahaddacin alkur'ani ɗan kasuwa da Allah ya sa rayuwarsa albarka kawai ya auri wata bazawara baiwar Allah yana mata kyakkyawan zato ashe mijinta yayi zina ya dauko kanjamau ya sa mata Magarar da nake yi da ku wallahi ina wajen tafsiri aka min waya aka ce ya rasu an yi jana'izar yanzu matansa guda hudu ita wannan ita ce ta hudu ta mutu matan da sun kusa su kare ɗaya na bin daya abinda wannan yake nuna maka yadda matsalar ta watsu akwai jihar da mata da ke zuwa asibiti awu na ciki duk wacce ta je awu sai su yi mata awu har da na cutar kanjamau sai da aka samu matar aure dubu ɗari biyu kowace ta kamu da cutar kanjamau mijinta ya zina ya sa mata bata sani ba iyaye ku ji tsoron Allah sai ku ɗauki ku baiwar Allah mai lullubi mai zuwa makarantar islamiyya mai karatun ƙur'ani sai ku samu wani tintirin fasiki wai saboda yana da kuɗi kawai sai ku ɗauki yarinya sai ku bashi idan kuka ɗauka kuka bashi ƙarshe ya kwaso kanjamau ita ma ya makala mata kun kashe ta kun ci amanata wannan babban bala'i da ake fama da shi a cikin al'umma kenan wannan bala'in idan ba mataki aka ɗauka ba to ba a san inda abun zai kai nan gaba ni ina ganin nan gaba watakila dole sai malamai sun zo sun fara ba da fatawa na idan za ka auri mace to ka je a yi test na cutar kanjamau a tabbatar da bata da kanjamau idan za ku ba mutum yarku ku tura shi a masa test na cutar kanjamau ku tabbatar da lafiya kalau kamin a yi auren idan yana da kanjamau ku hana shi ku samu mara kanjamau ku shi shi kuma idan an samu wata mai kanjamau kanjamau plus kanjamau is equal to kanjamaus dole sai an dawo an fara yin wannan don duk yadda kuka ɗauki bala'i yanzu a cikin al'umma ya wuce nan yanzu idan kana bin jihohi jihar da na fito jihar da na fito a taro da aka yi na yakan cutar kanjamau wakilin kwamishinan lafiya da kansa yake cewa jihar mu tana daga cikin jihar da ke da sauƙi-sauƙi a Najeriya amma ita ma tana da wajen wato 10 point wani abu percent wajen 11 percent idan an ce 10 point wani abu percent a duk mutum goma akwai mai kanjamau guda daya duk mutum goma akwai jihar da a nan arewacin Najeriya tana da 20 percent duk inda ka samu mutum biyar ɗaya na da kanjamau sai dai in bai sani ba bala'i yayi bala'i ko bai bala'i ba yan uwa musulmai wasu hanyoyi ne za a bi idan ana so a magance cutar kanjamau daga cikin al'umma wayanda musulunci ya tara da wallahi babu abin da zai magance cutar kanjamau a cikin al'umma sai bin dokokin shari'ar musulunci sau da hannu da kafa mun ce cutar an fi samunta ta hanyar jima'i ne idan baka zina matanka ba sa zina an samu kariya ko ba a samu kariya ba na yanzu zina ta riga ta watsu addinin musulunci ya yi fada da zina ya yi fada da hanyoyin da za su iya jawuwar zina zina gaba su ita zina musulunci ba haramta ta kawai ba duk hanyar da ake bi a je kusa da zina sai da musulunci haramta. shi yasa da qur'ani yazo magana kan zina sai ya ce wala taqrabu wala taqrabu zina saboda me innahu kana fahishatan wasa'a sabila Allah ya ce wala taqrabu zina kada ku kuskura ku kusanci zina innahu kana fahisha domin ya kasance alfasha to me ake nufi da karka kusanci zina saboda a tare ka a hana ka kusantar zina musulunci sai fara taka maka burki matan banza karka kuskure ka kalle ta domin kallon shi zai jawo ka zuwa ga me zuwa ga fadawa zina ita matar ita kuma ita ma kar ta kuskura ta kalli namiji kallo irin na sha'awa kai kada ka kalli mace kallo na sha'awa balantana sha'awar ka ta motsa har magana zina ta taso sai qur'ani yace lil mu'minina yaghuddu kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum saboda me zalika azgalahum inna allaha khabirun bima yasna'un Allah yace ka fada wa mu'minai maza ya min absarihim su runtsa idanuwansu wa ya'fazu furujahum sannan su kiyaye farjojinsu kada su yadda su je su fada cikin zina Allah yace zalika azka wannan fa shine yafi musu tsarki Allahu akbar zalika wayanda suka ki suka fada cikin zina sun bar aska sun shiga bala'i ko ba su shiga bala'i ba matan bayan an ce su kulla idanunsu su rutsa idanunsu sannan kan su kuskura su yi shiga irin ta iskanci da fitsara wacce za ta jawo wani har ya sha'awa su har ɓannan zina ta auku hasali musulunci sai ce mace idan ta sha ado ta yi kwalliya a duk duniya gaba ɗaya mutum goma kaɗai aka yadda su ganta yayin da ta sha ado su wane ne wa'annan mutane guda goma ala rama Allah ya ce qul wa qul lil mu'minati lil mu'minati yaghdubna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha sai ce me wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin sai ce me wala yubdina zinatahunna إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن رمى أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أه؟ أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أكوي سورة أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة أه. أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء akwai wata dokar a yanzu wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin to tsayar da aka a baya wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun kai ku saurara ku ji mata bayan an ce su runtsa idanunsu an ce su lullubi sai Allah ya ce kar kuskura su bayyana kwalliyarsu in illa ta hinna sai ga mazajensu in ta sha kwalliya to mai gida ya halatta ya zo ya zauna ya kalla Mafi, mishkila kullu tamam duk kayan da ya baka sha'awa sai yawa matarka ta sa amma ina kanarin kayan ya juju ma juju na in ya burge ka sayo mata ta sa amma ina a gida in gidan haya ne a cikin daki bayan yara sun yi bacci ka ce to tashi kami mu fara sallar nafila sa wannan in ta sa to na left right about <laughs> bayan kammala kuma sai a ci gaba da zikiri da yi wa manzo salati aw aba'ihinna ko iyayenta mace in ta sha ado babanta ya halatta gani aw abana'ihinna ko yayanta mace in ta sha ado danta ya halatta gani aw abana'i bu'ulatihinna ko dan mijinta wanda ba ita ta haife shi ba dan kishiya in ta sha ado ita uwarsa ce ya halatta ta gani aw ikiwanihinna in ta sha ado yayanta ko kaninta ya halatta gani aw bani ikiwa aw bani ikiwanihinna ko kuma ‘ya'yan yayanta ko ƙaninta shi ma ya halatta, au ni aka wata hinna ko ‘ya'yan yayarta ko ƙanwarta su ma ya halatta su garunta, au hinna ko kuma matan wato mata wannan izafa da aka ce hinna wasu malamai suka ce abin da yake nufi shine mace musulma kenan da shi ado kafara ba a yi ta gani ba sai musulma shi yasa ko kitso kafara ka yi wa matarka sai musulma aw nisa'ihinna aw ma malakat aymanuhunna ko kuma abinda hannayensu na hannayensu na dama suka mallaka in tana da bawa ya halatta ga adonta dan ba za ta sha'awan bawanta ba sai ka ce me aw tabi'ina ghairi ulil irba ko kuma ƴan raka mata anguwa amma waɗanda ba su da sha'awa ina ko dan rakkokobabbe haka da yakan idan yana da sha'awa shi ma hana shi A wai lazina na yi masa ruwa ala auratin nisa ko yaro karami wanda bai ma san al'auran mace ba kamar dan shekara goma sha biyu <laughs> yaya to shekara goma yaya to tara takwas takwas ba yaya shida <laughs> yadda su adam mace ya za a yi a ce duk inda ka bi cikin gari mata ne tsirara a ce kan jama'a ba za ta yadu ba duk inda ka zagaya cikin gari mata ne tsirara yau ko kai waye sai ga tsare shi gana tafiya to ya za ka yi ka kalli sama ka ganta in ka kawo da kai kuma ga wani katon sahibo da wata tsirara hansa ɗinka in ka dauko ka buga in baka samu muryar mace zaka ci sai ka ji wata mata mai zaƙi murya the number dial is not available at the moment don ba na samu murya wani kato ba to ya za ka yi dan mai zina ba za ta yadu ba fi so shi mata ne tika-tika kawai sai ka samu ofisa musulmi wai sai a kawo wata dirarriya mai shan kalangu mai kila kwarbar coca cola sai a ce ta wai ita ce wai personal assistance e wannan ka ne a ina shi ga ofisinsa daga ciki ita kuma ofisinsa daga mai bi ma wannan sai kuma babban ofis babban falo na can inda baki ke zauna idan aiki ya yi yawa sai a kulla waccan kofar a ce oga is too busy ita kuma tana ciki a ofishin nasa kuma ga doguwar kujera 3 seater ga 2 seater ga 1 seater ga chinese carpet ga bathroom ga shower ga electric heater ga bath ga ashtray ga ga ga nan kusa da kuma inda yake zaune ga wani dan firij shi kuma an cika shi da juice saman sa kuma ga kayan shayi ga air condition tana ba da sanyi oga is too busy look oga let me ask you a simple question you are too busy my question is you are too busy doing what wai yana bude file ba shi ka bude fayil wannan shi yasa banna ta yadu ko ina ka je Abuja ka ga abun bakin ciki ka ga hamshakin dan boko musulmi wallahi ku zo neman taimakon addini bai ya daukan dubu ashirin ya ba addini amma karuwa sai ya rubuta mata cek na miliyan daya karuwa karuwa akwai wanda yake faɗa man karuwa ta zo da cek na miliyan daya bankin su wai wane ne ya bata wai sweet daddy kaga karuwa tana shiga motar miliyan barkatai karuwa ta yi gida a abuja amma masallacin an zo ginin masallaci ba harkarsa ba ce kwamitin wa'azi ba jandarsa ba ce motar wa'azi zero zero zero zero zero ba da za ka gan shi shi yasa nake faɗa muku irin wayannan matsiyatan in kun san su to ku kyale shi ba ya ganin ku talakawa ya gaisa da ku duk sanda kuka zo kwamitin makaranta wai sun zo wai oga yana stair wai ba zai sauka ba yana up biya hankali akwai da mala'ikan mutuwa zai zo ya same ka a in ya kwasa daga nan kuma sai a kinkimo ka kai kuma to duk da aka wa down da shi to ku kuma talakawa an kira ku sallar jana'iza kar ku je a to bai cin abinci da ku bai gaisawa da ku ya sawa motarsa tontet baya zuwa wa'azi bai zuwa masallaci bai zuwa jana'iza yana kyamar ku bai gaisawa da ku ya sa tontet daga ciki yana fiki fiki da ido sai kace da wuta to sai yanzu ya mutu kuma sannan a ce ku za ku jana'iza wai sa ku sai a nemo abokansa sai su jana'iza shi duk a kira su one after another in wannan ya zo a ce to barka da zuwa kai kuma kai ne wa ya ce ni a ce ya ce sakataren dindindin a ce to akwai wani aikin dindindin da ya faru zo kai za ka yi wankan gawa kai fa ya ce mai ba da shawara kan ayyuka na musamman a ce to ga aiki na musamman karbi bagirbi ta rika tona kabari to ba ya samu aiki na musamman ba ce kai fa in yayi bayani a ce to kai zaka dauki mukara dakata duk ku raba musu duti to amma da yake baku da zuciya kuma da ya mutu dan kwaɗayin tsiya ku za ku fara zuwa wai ana fito da shinkafa da wake da kamar kaza <laughs> musulunci da ya haramta zina wato akwai nau'ukan laifuffuka da ake aikatawa ta hanyar jima'i duk suna ciki domin idan ka ce zina idan ka zo kashe kashenta ta kai wajen kashi goma wacce ake aikatawa dukkan su ko babu wata bayi a Najeriya halin yanzu akwai abin da ake cewa zina shine mutum ya samu macen da ba tashi bai zina da ita daga inda aka fara samun matsala shine shi musulunci ya haramta zina dokokin kasashen duniya kuma na yanzu sai suka kasa zina kashi biyu sai suka ce akwai adultery akwai fornication adultery ka yi zina da matar da mata aure ce fornication ka yi zina da matar da ba matar aure ba sai suka ce to adultery shine babban laifi amma ita zina ka yi zina da mace wacce ba matar aure ba da amincewarta ba laifi ba ne wannan soyayya ce it is love shi yasa a ta dokokin nan na Najeriya da muka gada na penal court idan ka zo wajen fyaɗe sai a ce za ma ɗaurin rai da rai ko ɗaurin shekara goma sha hudu ko sha biyar ka yi wa mace fyaɗe ka yi zina da ita ba da yaddata ba amma idan da amincewa ta ce idan ka karanta wato section 387 zuwa section 388 na penal code me aka ce sai aka ce whoever being a man subject to any native law or custom in which extramarital sexual intercourse is recognized as a criminal offense has sexual intercourse with a person whom he knows or has reason to believe that such person is not his wife and such sexual intercourse is not amounting to the offense of rape shall be liable to imprisonment which may extend to three years or with fine or with boss. Wannan aya ce a final court e eh, aya ce a final court wannan. Duk mutumin da addininsa ko al'adarsa ya haramta masa zina, sai ya zina da matar da ba mata aure ba ce, ba ko fyaɗe ya mata ba, ya kuma san ba matar shi ba ce. to ana iya hukunta shi ɗaurin da zai iya kai shekara uku da tara ko tara kawai ko hada ɗaurin da tara amma kalmar da aka amfani da aka ce wuce mai extent wanda zai iya kaiwa kenan kar a wuce shekara uku amma na ya ɗaure ka ɗaurin wata ɗaya ko sati ɗaya ko kwana uku abinda ba a so ya wuce shekara uku sannan ka karanta final court sai ka ji ɗaurin shekara uku in tara ne sai a ce taron naira ɗari biyar sai mutum ya yi zina da ya kasi a bar taron naira ɗari biyar shi kenan maganar ta ƙare to musulunci ita zina ya ɗauke ta babban laifi kuma ya aje mata hukuncin da za a ga wanda yi akwai abin da ake cewa sodomi shine alluwad luwadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un babban bala'in da ake fama da shi a Najeriya luwadi ko ina ka zagaya luwadi Allah ka gafarta mana wani kes ya faru a nan Kano wani mutum ya zo sai ya samu wani gaye yana zina da ishi ya rutsa da shi red handed gaye zai gudu ya ce dakata ya dakawa yar tsawa ta tashi ta koma cikin gida ta tashi ta shiga cikin gida sai dauko hansar sai buga abokinsa waya sai abokin ya zo yana shigowa ya ce ya ga gaye a zaune yana ta fiki fiki da ido ya ce wannan na same shi yana zina da yarmu sai suka yi dariya suka tafa suka ce ta ba damuwa sai a rama mata ashe yan luwaɗi ne su ashe shi karamin ɗan iska ne suka ce to kai ko mu kashe ka dan yar mu kai zina da ta ko a rama mata suka kama gaye da tsiya tsiya suka tube shi suka kifa shi suka murɗe wa matsiyaci kunne suka bude mashi wuta luwaɗi shi luwaɗi bala'i ne mai luwaɗi tuba a wajensa aiki ne da duk wanda yake luwaɗi bai sake sha'awar mace in ya kwanta da mace sai ji kamar ya faɗa kwata zai tuba tunda akwai sha'awa tare da shi da wahala shi kuma wanda ake luwaɗi da shi shi ma ba zai iya tuba ba domin yayin da aka sa masa mani a cikin duburarsa manin ba hanyar da zai biya wuce ba kamar mahaifa ba ne inda mahaifa ne babu matsala da an saka zai bi ta sabi karkara ko ba haka ba ya shiga cikin uterus daga nan ya dauki hanyar dama ko hanyar hagu ya bi ta fallopian tube sai ya tafi ta oviduct ita matar idan ta sako kwai daga ovary sai su haɗu a oviduct sai a fertilizer na egg din sai ya koma zygote sai a turo shi back to uterus to mace ita ba haka take shi kato ba haka yake ba shi wannan titin babu da an zuba masa a dubura a nan abun zai tsaya sai ya zama deposition sai ya rube sai ya haifar da wasu 'yan ƙananan tsutsotsi idan ya haifar da wayannan ƙananan tsutsotsi tsutsotsin sai su rinka girma duk sanda aka yi luwaɗi da su malin da aka zuba shine abincin su idan ya ce in ya daɗe bai yi luwaɗin ba za su rasa abinci sai su rinka wato cakkakwalar dubu rasa ta ciki su rinka tsikarata ta bare sake zama lafiya ba sai ya je ya ƙara yin goho an zuba musu abinci ya shiga bala'i ko bai shiga bala'i ba yanzu abin da ake yi da matasa kenan yanzu kaga matashi yana kwalliya yana shiga mota mai tsada ba wani aikin da yake yi sai dai ka ji an ce duk na Abuja kada ya saurin baka sha'awa in ba sa bai ka samu dan suruka ne Allah ka gafarta mana akwai lesbianism shine maɗigo mace ta yi amfani da mace yar uwarta ta biya bukatarta yanzu wani bala'i ne da yake faruwa kaga yarinya ta ki aure ka rasa dalili kuma ta ki aure wallahi ka san abokan ƴaƴanka mata duk wacce take hudda da ita sai ta zo ta ɗauki ƙawarta su shiga ɗaki su kulle su ci gaba da biya wa kansu bukatar sha'awa a wannan lokaci bala'in yayi bala'i ga ƙawaye ga gayu yanzu kwanan nan wani ya tsara yasa ko ai kaya hana ta je sai ga ta yi ciki uba hankalin sai tashi yanzu ya rutsa ta yace sai ta yi bayanin waye mata ko a yanka ta da ta ga bala'i yayi bala'i sai ta ce a dakata za ta faɗi gaskiya aka ce ta faɗa ina ƙawata wance da take zuwa aka ce eh ta ce to ba mace bace namiji ne wane ne saurayin nata sai ya sa lifaya ya shafa hoda da gazar da jambaki da jagira da dangwale goshi da barbada kumatu da ashe kuma gaya ne <laughs> kuma gaya ne ya kwalin faya da niƙabi da safa sai shigo sai su shiga ɗaki ba san me yake faruwa ba zai zina yake da ita da aka yi ɗirka mata ciki to ƙawaye mata su kuma su kuma suna nan da aikin su kenan ka je jami'o'i ka ga abun mamaki akwai wacce ita aikin take na university shi yasa zaka ji waya jami'a waya ana yi mai kwanan kawa wannan za ta je ta kwana a gadon wancan gobe wannan ta zo ta kwana a ɗakin wannan tun daga sakandare ake fara abun har sama abun da ya saura kawai irin abun da muke ji a turai yana faruwa daura aure da mace da mace abun da kawai saura kenan dan me za ku ce bala'i ba zai faru ba akwai abun da ake cewa anal sex shine saduwa da mace ta dubura wani abun da zai baka mamaki sai ga likita yana cewa ba laifi ga wancan bala'in da muka ambata a baya bala'i ne wannan musulunci ya haramta wasu malamai suna ganin idan kai wannan din ko da matarka ce hukuncin kisa ne a kanka saboda haramun ne wasu malamai sun ce ba za a yi haddi ba sai taziri amma dai babban bala'i ne in ka haɗu da Allah maɗaukin sarki kana aikata wannan aiki yanzu maganar da ake a Najeriya karuwa da tafi kowace tsada ita ce wacce za a yi zina da ita a yi luwaɗi da ita dama da ya zo zai ce back up front Allah ka gafarta mana to ba nan bala'in ya tsaya ba akwai abin da ake cewa bestiality shine zina da dabba yanzu da dabbobi yake zina mata musamman 'yan boko suna yi akwai karnuka da ake kiwon su a musu wannan tiradin da tsada ake sai da su mace sai ta siya karen ne zai rinka jima'i da ita akwai maza su kuma da suke yin zina da dabbobi su kuma suka je suka operation din da suka kawo ba ya zina da kanwa kani ya zina da wa da a kasashen turawa ake ji yanzu ya yadu da zan rufe tafsiri a turu wani ɗan wayo mun text cewa da Allah ai wa'azi akan mutane masu zina da 'ya'yansu domin akwai makwabcinsa yana aikata haka mata makwabcin sun kawo masa rahoto yayo makwabcin nasiha makwabcin ya ce ya tuba sai ga a cikin wannan watan azumin mata sun kama shi red handed yana zina da wata yarinya a cikin 'ya'yan nashi ya ce aka rama kallawa yana zuwa wajen tafsiri da Allah ya magana ko Allah zai sa ji tsoron Allah ya tuba kenan abin yana faruwa ko ba faruwa akwai kotu ta shari'ar musulunci a nan Kano da alƙalin ya je ya samu wani aboki na ana ce masa malam munzali ya gama a jami'a islamiyya ya yi kulliyatu shari'a yana neman a matsayinsa na expert wanda ya yi digiri akan shari'a ya faɗa masa ya zai yi ga halin da ya samu kansa a ciki wani uba ne yake zina da ƴaƴansa ƴaƴan suka faɗa wa yayan su yayan yayi wa uban magana uban ya zazzage shi Rannan nan yaron ya zo har yaron sun daina kwana a gidan saboda tsoron uban ya zo sai ya samu uban ya kama ɗaya da tsiya tsiya zai zina da ita sai ya je ya kai karanta a kotun musulunci yaron bai da shaidu guda hudu amma abun haka yake faruwa to ya za a yi sai ya zo yake tuntubar shi wannan abokin nawa shi kuma abokin yake tuntuba ta wace shawara ya kamata a bashi